duk da kasancewar kamfanin na kasar china a matsayin wani alfano ga yankin arewacin nijar al'umma tare da mahukuntar yankin sun ce ba su ga wani abun a zo a gani da kamfanin ya yi lokacin da yake aikin haƙo kafar union a azelik da ke yankin ingel a arewacin nijar ahmed musa magajin garin ingel da ya wuce ba mu ga aikin da suka yi lalle ko da iranin shekara nawa amma ba su ko likita ba su ba ba su ba yan izili ba talaka ba su ga amfanin ta ba dai kenan muna son a zo nan ayi yi babbar rinyar wadda ta ta kunshi duka mutane na turki wannan na injiyar na department na injiyar da prefe da na da societe da traditional societe civil da shekaru traditional a zamana a ga musu ga mu za mu fara aiki kuma ga amfanin da kasa ku za su samu kuma mun ga yi matsalolin talakawan mu ga matsala talakawan mu wajen kiwo da likita akwai matsaloli da yawa Masu fafutuka tare da kare hakokin bil'adama sun bayyana cewa tsawon lokacin da kamfanin ya shafe yana aiki a yankin yayi ma yankin illa matuka da kuma gurbata muhalli almustafa alhassan shugaban kungiya a garin man da ke fafutukar ganin an kare muhalli. ya kamata su fadi abin da ya kamata ka zo ku gaya ma mutane ga abin da zan bata ga wanda zan gyara ga maganin da zan bada ga wannan mutane lokacin nan shine ake ce cewa in aka yi wannan etid a je wajen audience public kowa ya bada ra'ayin shi zai mana amfani ko ba zai mana amfani ba to wannan duka ba yi ba a shekara ta 2014 ne dai kamfanin na kasar China ya rufe kofofinsa a arewacin niger a cikin wani yanayi na tsakanin tsakaninsa da ma'aikatansa to sai dai gamayyar kungiyoyin matasan jihar Agadez sun fitar da sanarwa ta neman kamfanin ya sake salon yadda yake ayyukan haƙo uranium a yankin Ashil Muhammad shugaban kungiyar matasan yankin Ingel. Eh, Revercirkin azilk lalle matasa sun shi dadin ta amma wani irin jin dadi suka mata ka abun ya koma kawa jiya lokacin nan kowa ya gani sit sit nan abubuwan da suka baro sun yi ramuna da yawa cikin dajin nan abubuwa ne wanda ya kamata yanzu a ja musu kunne a kansu in ka kama daga ingal zuwa azelik makiyaya da yawa sun rasa dabbobi da yawa kuma ba wanda ya yi sekurir su. Mu da yar doka-dokan ma'aikatan nan ba ma shi bane ke gyara mu. Mu ba shi bane yanzu muke so abinda muke so su ma matasan zone kin makiyaya menene su musu kareyan abubuwa wanda zai sa su rike kansu zai iya regurfen matashi dari matashi dari da hamsin ko matashi nawa wanda matasa da yawa za su profite da shi. Kamfanin na kasar China dai zai gina tashar samar da wutar lantarki mai amfani da hasken rana a yankin arewacin Nijar wanda yana daga cikin abubuwan more rayuwar da al'ummar yankin za su amfana da ita. Habib Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.